فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يومنا 25 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1443 wadda ya daidai da 26 ga watan hudu miladiyya shekara ta 2022 jiya ina jin mun karanta sifatul irada ban sani ba mun gama kawo ayoyi da hadisai da ke cikin badin koko ba mu gama ba saura hadisai ne to ci bismillah karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال المصنف حفظه الله من السنة عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أما نكشبه نعم شاكنا أن يكون هكذا ترى mun yi almaiya ama da maiya khasa duka duwan al'ayoyin duka an karanta wani hadisi ga karanta na abi musa ne? a na abi bakar na abi bakar? Mm, shi na farko shafin 79 eh haka ne ci gaba na gani شقب عن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه نعم. قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأنا في الغار نعم. لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا نعم. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه يا هو نعم to wani hadisi kamar da aka ji an karwo shi daga abubakar Allah kara masa yarda ya ce na gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da muke cikin kogon hira shine gar ya ce da waɗannan ɗaya daga cikin su masu neman mu sun kalli ƙarƙashin kafarsu da sun gamu sai manzala ce a ah, me kake zato mutane biyu da Allah shine na ukunsu wato Allah shine na ukunsu da taimakonsa da kuma ba su cin nasara don haka sai ya sa Allah ya hana mashirkan makka su gansu an gane wato lokacin da mazala suka buya da shi da abubakar a cikin garu hira lokacin da su yi hijira mashirkan makka suka bi su an gane wannan zai ci gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول الله تعالى نعم أنا عند ظن عبدي بي نعم وأنا معه إذا ذكرني وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في, في ملأ ذكرته في ملأ خير من منهم نعم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا na'am wa in atani yamshi ataituhu harwala muttafaqun alayhi muttafaqun to wannan hadisi ma ya tabbatar da ma'iyya take khassa wato ma'iyya take tabbatar da Allah yana tare da mu'minai da taimaka musu da agaza musu da ba su cin nasara kamar da ya tabbata wani hadisi ne na kudusi wanda abu huraira ya ruwaito shi daga wajen manzalar sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ta'ala Allah mana sarki yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na ya zace ni in ka yi wa Allah kyakkyawan zato za ka samu in ka yi mummunan zato za ka samu za ka kyauta da sanka ga Allah ka yadda Allah mai rahama ne mai jin kai zai ji kanka ka yadda mai rahama ne dai rahamshe ka ka yadda talauci ga yadda ne ka ka yadda Allah ne mai azurtawa an gane wannan yawwa wa ana ma'ahu idza zakarani Allah ya ce ina tare da bawa na a lokacin da ya ambace ni fa in zakara ni fi nafsi in ya ambace ni a cikin zuciyarsa wato a boye zakartu fi nafsi ni ma za ambace shi a boye to ka nan ya tabbata Allah ya dangana wa kansa menene nafs hmm. ya kuma dangana wa mutum nafs to ba hali wani dan bid'a ya zo ya kore cewa ba da a dangana ma Allah rai ba ko nafsu ba kuma wannan ya tabbata ma a cikin Qur'ani annabi isa alaihi salatu ya dangana ma Allah rai yace ce ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika nan ma wannan aya din ta tabbatar da nafsu ma isa ta tabbatarwa wa Allah madaukakin sarki na'am wa in zakarani fi mala'in idan ya ambace ni a cikin jama'a zakartu fi mala'in khairun min dan ambace cikin taron jama'a da cikin mala'iku eh Allah zai ce wani dan wane Eh, na yarda da shi kuma ku yarda da shi an gane wannan dai yace wa in taqarraba ilayya bi shibr taqarrabtu ilayhi zira'an Allah yace idan bawa na yi kusance ni da ainihin taku daya haka dan dani dai shine shibr to ni kuma dan kusance shi da me kamu guda ba'a idan kamu guda wa in taqarraba ilayya zira'an in kuma ya kusance ni da da zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an dan fuskance da me kenan kamu guda hakan nan ya ce wa in atani yamshi har harwalatan idan bawa na ya zo guri na yana tafiya eh da kama a ce menene yana tafiya to ni kuma dan zo masa da sassarfa bi ma'ana Allah dai amsa addu'a mutum da sauri daga lokacin da ka koma wajen Allah ba tare da jinkiri ba to Allah zai biya maka bukatanka ba tare da jinkiri ba an fahimci wannan kusa wani hadisi abin da ke gana to amma munan muhalli shahidin mu shine ana ma'a eh yawa ana ma'ahu an gane wannan na'am ci gaba وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني رواه مسلم أو إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي إنا نن عند باوى نايزتشيني وأنا معه وأنا معه إذا دعاني Allah ce ina tare da bawana in yana ina tare da bawana idan ya roke ni wato kenan Allah dai amsa maka Allah yana tare da kai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidun wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum duk wadannan aya suna tabbatar cewa Allah yana kusa kuma dai amsa addu'a mai addu'a to wannan wannan ya dada nuna mana cewa haramun ne shirka ne ka je ka roki wani wanda ba Allah ba an gane wannan ka'inan man kowaye shi tunda Allah shi da kansa yace in bayana suka tambaye ka ni a nesa nake kowa kusa ka ce musu a kusa nake ina amsa addu'an duniya addu'a gaga shirka ne haramun ne kamar Allah ka je ka roki wani wani wali ko shehi wannan al'ada din ta watsu a kasar nan roƙon mutane kamar da kwanaki ma nake ce Allah ya saka wa eh, malam Musa Lukuwa da alheri na Sokoto ya fito ya yi bayanin irin shirkan da ake yi a kabarin shi Usman dan Hodiyo ce kai wani shirka ma da ake ba a yi wajen lata da uzza manya-manyan gumakan da can irin wanda ake shi dan Hodiyo kuma haka ne ni na je na gani haka ne amma yawa yawan malaman Sokoto ban cika magana kan wannan ba ban cika magana ba kuma su ya kamata su wajibci na su yaki wannan shirka din su yaka amma sun zo sun makale a interfaith saboda su saboda dan abin da ake samu a ciki don su goyi bayan iyayen gidansu to wallahi ba da mu daina mai muku da raddi da martani ba sai kun dawo kan hanya kun yi kira zuwa ga tauhidi shirkan da ake a kaban shi dan godiyo an barta an koma ga Allah yawa wallazina tad'una min dunillahi ibadu amsalukum bayne kaman ku Allah sawaka Allah sawaka ci gaba malam wa an abi musa radiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو, وهو معكم هاجي دوا مسلم هاجي wani hadisi akwai malin shahid wajen guda biyu ko uku a cikinsa wani hadisi kamar da aka ji wanda ya rawaito shine Abu Musa ashari Allah ya kara masa yarda yake mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin a wata tafiya da muka faja'alan nasu sai sabai suka fara ya sharo na bitta takbiri suka fara bayyana kabbara suna yi da karfi Allahu akbar maimakon su yi a hankali faƙalar qala sallallahu alaihi maza Allah ya ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane wato sabban sa kenan irbau ala fuskun ku sassauta ma kanku ku hutar da kanku innakum laysa tad'una asamma wala ga'iba wanda kuke kiransa ba kurma bane ba kuma wadda baya nan bane a'a ba kurma bane kuma yana kusa yana jin ku eh innakum tad'una sani qariban kuna kuna kiran wanda yake mai ji ne kuma kusa yake wa huwa ma'akum yana tare da ku to kaga wa huwa ma'akum shine muhallin shahidin mu to yanzu ka gani sabai suna zikiri na kabbara manzala ce musu a'a wanda kuke girmama shi nan kuke ambatan sunansa ba fa kurma bane ba a nesa yake ba ba wai baya nan ba ne yana kusa da ku to ina ga waɗannan mahaukatan yau yan dukan kirji yan zara idanu yan kodirin yan wiwi wai sunan zikiri sai sun shayi sun shi tebi kayan ƙarin sun yi tattun ba zai zana ce muku duk daga zakiru mahaukaci ba ne saboda barin turban koyarwar manzan Allah ala zikirin lahi da zama yin nulkulu in ana ambatan Allah ne ake samun nutsuwa su kuma lokacin suke haukacewa kaga akasi ko ba akasi ba su ba sa upside down mai hukar zikiri ya kawo maka nutsuwa sai kuma kai mai mai da kai mahaukaci in ba akwai kayan kari ba a ah? malam sagiru ka ci nan malam sagiru where are you are you with me ka tuna lokacin da ra'ayin layi maulidi a gidan wani an ga kawo duron mai ake sakawa bayoyi su bodirin a alabta musu a ruwan shi kenan suka ja sai su kwana suna yana da kwanar suke yi mada a ita zara idanu ana daga kai sun da zuko dirin ɗinsu na mala ka lokacin kana bi sau wani abokin ka da jaka kawai in su yi bakin jin kuma kuna haɗa gumi ba ku taɓa wani ya ce an dole su taɓa wani abu <laughs> kaga gaskiya ko ala kuma shaidat bihil ada'u da eh, aikin duka wanda ya kwa balle ne zikiri to ka jo ni kiyasi wadda ke fasidi ka jo ni kiyasi fasidi kiyasin ma alfarik mai buga eh, diga ce maka ibada yake yi kai ba ibada kake don ibada da akwai kai fiya to ka gane kiyasin ne ma alfarik ba kai kiyasin ga da mai daukan diga ba mai daukan diga ba ibada ba ne kawai dauke ce da sauka masa babu kaifiya amma shi zikiri ba kaifiya akwai kaifiya Allah sauka alaikum assalam go ahead eh kana boci baka baka zuwa can gidan bata kuma ya da gidan bata mana wallahi gidan bata ne batattu ne masu batarwa wallahi batattu ne wallahi ban taɓa kwana da shakkan cewa wannan inda ta nuna ka nuna waɗannan ɗin nan batattu bane wallahi ban taɓa shakka a cikin wannan ba billahi allazi la ilaha batattu ne masu batarwa ba na shakka yan bidiya yan bid'a yan bid'a sun samu ra'asul jarima yana batar da mutane Allah ya masa talala ya kamata ya nada kolin sai tafi shi gaba ba ka zuwa kana asara eh, eh. wa zayyana li kulli ummatin amalaha kenan eh Allah zawaka Allah ya tsare mu Allah ka dora maka sunnan annabinka Allah ka yi mana danga ka mana iyaka da bid'a Allah ka mana iyaka da bid'a Allah ka sa sunnan annabinka ta ishe mu duniya da lahira amin ci gaba malam na'am al akwai maganganun malamai shine min الأئمة رحمة الله rahmatullahi alaihim akwai magabata suka yi maganganu akai bismillah ci gaba qala ibn abi zaid al eh. wanda yake da risala wata ke gaban mu nan ta fiqhu hmm. an san shi ko wanda ana ganin al-tafai na malikiya shine aqdamu kitabin wanda ya kusan ya wuce shekara dubu hmm. littafin eh, risala din da take gaban gidan ko a nan Bauchi din nan ko a Najeriya abu zai kuma daga cikin malaman maliki yana cikin waɗanda ake yaba musu wajen aƙida eh, ta tauhidi ta ahlus wal jama'a ci gaba وأنه فوق عرشه المجيد وأنه فوق عرشه المجيد يتي الله ده جرمان سينا سمن العرش كاجي بذاته ده ذاتن سا كاجي كو ده ذاتن سا أما كو malaman garin nan yawancin su da kiyan asha'ira ne ba su yadda Allah yana sama da zatin sa ba ko gani bane akwai wani malami a jaho yace duk wanda yace Allah yana sama kafiri ne kai ne kafiri mu abin da Allah ya tabbatar da ƙwari tabbatar shi muka tabbatar yawa gane me risalar take hannunka ya ce Allah yana sama da zakinsa. amma ka ce wanda ya faɗa ka kafiri to ka kafurta ma malamin kuma na malikiyan. duk abin da ga da ya faɗa saboda kai jahili ne baka san addini ba ci gaba malam wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yace wa huwa fi kulli makanin Da ilmihi Allah yana ko ina da ilimin sa hmm. abin da muke anan yana ji yana gani ya sani haka duk duniya amma da zatin sa ba fauka arshihil majid yana sama ci gaba khalaqal insana wa to shin in banda ma iskancin yan bid'a kai wani lokacin yan bid'a suna ban mamaki shin halittan Allah ma guda ɗaya aka yi shi duk inda kake tafiya yana tare da kai musamman a nahiyar ku yanzu ga wata hmm. wata ba shi kadai na sama ba in kana tafiya baka tare da shi ya sauko ne yana tare da kai ya zo gidanka ya zo anguwanka ya zo inda kake Allah wadarin yan bid'a Allah wadarin yan bid'a Allah wadarin yan bid'a ci gaba ci gaba خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه نعم yace Allah ya halacci mutum ya san kuma abinda da zuciyar mutum take rayawa an gane hmm. Inji ji wane ne Abu Muhammad Abu Zaid al-Kirawani ci gaba wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa da kai da wannan jijiyar wuyanka wanda aka yanke hede ka mutu hmm. eh, ga ɗaya nan ga nan to Allah ya fi kusa da kai da wannan eh, jijiyar wayar taka shi gaba wa ma tasqutu min waraqatin illa ya ya'lamu ba wani ganyen da zai faɗi duk ganyoyin bishiyoyi na duniya face Allah ya san faduwar ta hmm. dukkan ganye Awa ci gaba wala habatin fi zulumatil ard ba wani kwaya da ke cikin duhun duhun kasa a bashi Allah san da wannan kwayar idda take eh. ko bushashe ko bushashe ko danye yana cikin malahul mahfuz zuma a rubuce hmm. ci gaba alal arshi stawa Allah ya daidai da kan al'arshi hmm. istiwa'an yaliqu bi zatihi wa bi jalalihi hmm. yawa ci gaba wa alal mulki ihtawa duk wani mulki ya kame shi nasa ne eh duk wanda ga yake wani kafa ba aro aka bashi kuma za a kwace eh ci gaba walahu al-asma'ul husna wa sifatul ula walahu al-asma'ul husna wa sifatul ula hmm. Allah yana da sunan na kima kyau da sufofi da sufofi ko madaukaka hmm. ci gaba eh, to akwai ta to gobe za mu tashi matsala ta 38 umin bi sifatil mashi'a lillahi ta'ala wa annahu fa’alu ma sha'u, sai goben Allah ya kai mu wannan littafi in Allah sa an buga shi wajibin ku ne ba kowa bai mallake shi ko ba da ka iya karanta ba ka mutu ka bar ma danka duk wata aƙida ta halin suna ta tattaro ta kusan na tara ta anan kaɗan ne da ka samu babu a ciki eh. a littafi kan za a buga shi ana ce muku a akalla ya yi ukun wannan yanzu muna jira ne kawai a buga zai ɗabi kuɗi ne da yawa shi yasa buga amma an gama komai saura bugawa ne kawai insha Allah ya ina so ba da mai da shi bolin biyu ne dan bolin ɗaya da ya girma bolin biyu ke so mai da shi biyu ko uku insha Allah kuma bayan sallah insha Allah shi da mu saka a nan kun gane bayan sallah shi da mu saka a nan littafin imam littafin doktor ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ما له in ka kai ayan ka dakata kai ta وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أكنت akwai wata matsala da nake son tattauna da ita wala yanzu sai na ganta but a cikin kwamfuta na wadda har na kawo hadisi na kwafo shi na ajiye shi a cikin nan sai yanzu na ganta hmm. to ya kamata mu tattauna kan wannan matsala saboda ramadan ya yi kusan fita kuma tana da muhimmanci wannan matsala din na taɓa yin ɗan darasi a kanta ko hudu ba to ba shakka ya kamata yanzu mu tattauna a kanta hmm. wannan matsala ita ce matsala ta eh, buɗe sifikoki a lokacin yin sallah ko na farilla ko na tarawihi ko na tahajjudi kamar da ku sani duk wani abu a musulunci akwai kaifiya wato yadda ake yin sa yadda musulunci ya koyar da shi an gane wannan hmm. uh, saudiya a masallatai za ka ji an buɗe sifiku lokacin sallan farilla ko na tarawih ko na tardi sifikan wannan yana shiga wannan muryan wannan yana shiga wannan wannan irin kaifiya da ake ya saba musulunci saboda wasu nasosi da suka zo akan wannan matsala menene nasosi na farko wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu sahabbansa suna karatu ɗaiɗaiku a cikin masallaci kowa ya ɗaga sautinsa yana karatu na alkur'ani kafin ya je ruku'i da manzo Allah ya gansu ya ce a'a kowa ya jiyar da kansa ba a saukar min da ƙur'ani don a yi gasa da shi ba na bi ma'ana gasa muryanka yana tashi akan nawa nawa yana tashi akan naka muryanka yana attracting din murya na murya na na attracting din muryanka wato nawa yana jan naka na idan ja ka ba ba ya da qur'ani ba qur'ani eh wani na badda wani haka ne domin ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi shawfihi ba saka maka zuciya ji ba dole in kana jan hankali na dole ni abin da yake kuma dole in bashi ni ina jan hankalinka dole abin da kake ka bashi zuciya da aka saka mana an gane wannan ga kuma inda Allah yake cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Allah ce mana karatun Qur'ani ku saurara to kana yi da ƙarfi ina yi da ƙarfi wancan yana yi da ƙarfi kaga maganar saurarawa bai taso ba za ka yi isaji na zan isaji ɗinka za ka yi tashwishi na zan yi tashwishinka za ka yi disturbing ina zan yi disturbing ɗinka saboda nan ba daidai ba ne haka to wannan ya yi daidai da sufiku da ake sakawa a masallatayya a zahar ne la'asar ne magariba ne isha'i ne ga kuma masallatayyan kusa da kusa sautin wannan yakan kai ma wannan har lokacin kana cikin masallacin ma in wancan limami yayi kabbara sai ka ji kaman anan yayi in na ku yayi kabbara sai su ji kaman a can suka yi idan limami yana karatu sai ka ji kaman limamin ka ne kai ma limamin ka yana karatu wanda yake can ko yake can sai ji kaman limamin su ne musulunci bai da wannan kaifiya yadda ake wannan ba ne gyara eh, ga wani hadisi da yake son karanta eh, gashi nan wadda imam abu dauda ya ruwaito shi imam turmizi ya ruwaito shi eh, imam Ahmad ma ya ruwaito shi a musulman nasa kai da yalisi ma ya ruwaito shi bari ku ji shi dasana musa min isma'il dasana hammadun an sabitin albunani an annabi sallallahu alaihi wa sallama ha tawili kenan tawili sanad wa dasana alhasan sabah حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته قال ومر بعمر ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا فلما اجتمعا أي أبو بكر وعمر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله قال وقال لأمر مررت بك وأنت تصلي رافئا صوتك قال فقال يا رسول الله أوقذ الوثنان وأطرد الشيطان زاد الحصن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر irfa min sautika shay'an wa fi irfa sautaka qalilan wa qala umara أخفت من صوتك شيئا وفي رواية أخذ من صوتك قليلا وانا حديثي بلوم يفسر سكوجي هذا كتير حديثي أنكروا لك أبو كتادا Allah ya ƙara masa yarda ya ce wata rana maza Allah ya fita da daddare da ya fita da daddare na zagawa ya bi ta gidan abubakar kasan abin da shugabanni ake so dama su rika yawo da daddare su san halin da talakawa suke ciki su san halin da talakawa suke ciki su ɓadda kama su shigan burtu yadda ba da a gane su ba ba sa ma bukata a lokacin su ɗauki masu tsaro ka sa kayan da ba da a gane ka ba lungu-lungu saboda amana aka baka shugabanci amana ne hmm. shugabanci amana ne za a tambaye ka sai sa umar wata rana ya irin wannan shigan bultu yana yawo ya je gidan wata mata wadda matan namijinta ya rasu ya bar mata 'ya'ya marayu ya ji suna ta kuka na ta kuka a heba abin da za su ci ta ɗora wuta tana rarrashi su samu su yi bacci su ga kamar za a dafa ne su yi bacci ta samu ta yi bacci umar ya sallama ya tambaye ce ya aka yi haka ce ai yaran suna ta kuka ne ni kuma na tura musu wuta ina rarrashin su ko su ga a wanda a dafa ne su samu su yi bacci ba mu da abin da damu ci kuma da ce to ki zauna tsaya ya je cin mali treasury ya je dauko kayan abinci fulawa a bayan sanan ka ji shi gabanni abinci ya zo ya sauke mata bayan ya sauke mata ya ce to yau duk ƙarshen wata za a daga kawo muki abin da zaki cike da ƴaƴanku ƴaƴanki hakki ne a kanmu to kaji kaji haka shugabanninku ne? ina su kan ce ma duke na kuke sacewa ko ba duke sacewa suke gine-gine ba ne gidan da suke ginawa ma ba za su zauna hmm. radin su more shi ba ma hmm. duk wanda ya shekara sittin ko da biyar yake wannan gine-ginen yana wahalar da kansa a banza ne hmm. it's high time for you mutuwar ka ta yi kusa wala aikin amma yi gaggawa 'yan siyasa mu don dabbanci don rashin hankali mutum ya kai about 70 plus yana ta gina ginen da kai ka ce dan shekara 18 yake wanda yana da yakinin shekarunsa ba za su maimaitu masa ba amma ya ɗabi kuɗin al'umma yana ta ginawa gini har a ƙasa har a ƙasa hmm. wai man shakko ban kar ya same shi ah, aina ma ta kunu aina ma ta kunu yudayyakumul maut ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس كل نفس ذائقة الموت نعم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون inda kake cikin rami ne cikin gini ne cikin sama ne cikin ƙasa ne he ta dika ta danne ka a lokacin kuma za ta dauke ka ce ga mace maka zalika ma kunta min hutahid duk abin da kake bauɗewa kake ga gashi ya same ka kacha an yi kai kilashin da mutuwa haka ne wallahi ne dai yanzu in ka gana gini sai dai kuma abin da zai amfani al'umma ko makaranta ko asibiti a ba wurin zama ba kuma wannan ya ishe ne a kai haba a yi lokaci ya yi a kai haba a yi dai haba kai kuwa haba haba haba haba haba amma ga mutane har a ƙasa ka san wani abin bakin ciki ma sai sun gama satan kudin al'umma sun yi ginin wubɗin mutuwa ta zo ta ɗauke su mm. to gidan ya zama siba ya zama rikici ma iyalansu mm. na farko su daga a saya don su raba kuɗin ba mai saya don ya fi ƙarfin mutane mm. ya fi ƙarfin mutane ya fi ƙarfin mutane su kuma lokacin da su yi shi don dabbanci ba su yi shi suna tunanin mutuwa ba me kana tunanin mutuwa ka yi shi 3 bedroom apartment 3 bedroom apartment shukka nan uku nan uku nan uku nan uku dan in ka mutu aka zo daɗin rabawa kowa yana da ɗan apartment ɗinsa ko ba haka bane kama shi zai yi shirin shi kadai ne kamar zai dawwama sai ya mutu ka ji kudin a ce miliyan 500 miliyan 600 miliyan kaza mutane ba za su iya saya ba hmm. kuma su kuma tsarin da yayi yi ba zai rabu ba 'yan siyasa mahukata hmm. ku yi ta yi ma'aukata haka na gidan ba zai rabu ba akwai gidaje a da yawa an sasu a kasuwa ne an kamun tallance na ne da shi ina ruwa na ni dai ba tashi daga nan ba kuma ina sai ya dan samu sisi da kowa ba zai sayu ba sai da ruwa da shi ɗau gane ba wala haka na abinda ke fara zarta in ka je abuja in ka je kano irin waɗannan gidajen da aka sace kuɗi aka gina su kai ka ce kana ingila ko kana ko kana aljanna wala suna nan rututu sai sun mutu fitina ta kaure tsakanin magada eh. akwai wanda ya ki ya ki ya dukkonsa ka san ya dukko matar babanka ba uwarsa ba ya mata duka kan ɗaki duka baban nasu bayan ya rasu to gida ne an zo an yi shi ba zai rabu ba an nemi ne sai an rasa ɗakin da yake so ya zauna ita sauran yayin su ba suna so su zauna sai fada sai fada ba zai rabu ba ba kuma zai sayu ba sai ya kenan kuma wani ba zai bar mu wani ba saboda tsadan da gidan yake da shi ba zai bari ba to ya nan yan siyasa mu ba su tunani to ko da ke masu ba su raban masu karanta raballe a ba su darasi ba su ba su raban masu karanta raballe a zauna karanta da shi ne kamata ka yi kana raye ko mai da amfani a yanka ba ruwansu a ruwansu to ku yi ta gina gina in ka gina ba shekara goma cik ka mutu shekara goma rak da kai قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم نعم فينبئكم أنبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ce ga musu mutuwan nan da kuke gudu to ba ta zo za ta same ku mutuwan nan da kake gudu Allah ce ta zo za ta ka kaki kaso kuma ta dauke ka wurin Allah za a mai da kai ka ji a maka hisabi duk abin da kai a duniya blok ɗayan ka gina sai an tambaye ka ya ka same shi blok ɗayan sun kai miliyan sai an tambaye ka Kai fakta sabta wa kai an fakta. ta yaya ka samu kuɗin ta yaya ka kashe su ai eh, ba ka zo ka yi gini ba to shi ka kashe su a wajen gini ko to za ka yi bayani eh, za ka yi detailing za ka ba da bayani blok ɗaya ya eh, ka faɗi yadda ka samu kuɗin da yadda ka ɗora shi taya ka samu ta ka kashe eh, kai ba ta sabta ta kai ka samu wa kai ba ka ta yaya ka kashe mun ji ka kashe a wajen gini har gidan kasa kayi kayi na sama dan gudun mutuwa ko to ranar ka mutuwa ba wallahi kullum mutuwa ake kauta mu ne bata zo ba mu yanzu ma ita muke jira dan ba da zami ne in lokaci bai ba ba da kai ko mun ita yake jira wallahi da ita kake jira in kuma ta zo ba za a kara maka minti ɗaya ba za a rage ba idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun lakin lokacin kowa yayi no excuse ba ba ba saurara maka in lokacin bai zo ba ba za a jawo shi ba in yayi kuma ba kare minti ɗaya sakan ɗaya ba za a ƙara maka ba ko da lafiya ko ba lafiya ko da yardanka ko ba yardanka ba za ka tafi kuma iyaka gatan da za a yi maka sa ka ɗan wannan farin ƙyar nan a ji a baro ka kowa ci gaba da harkarsa kowa ci gaba da harkarsa iyalanka ne sun yi kwana uku hudu kwana goma suke dan tuna kama abokanka kan haihata hata hmm. sun rabu ke daga kai sai halinka Allah ka tsare mu hmm. infiraji ko na san malam ka karanta infiraji yace tare dai kuke ko ina ne tare dai kuke ko ina ne tare dai kuke ko ina ne ko kana tafe ko a zaune ko kana tafe ko a zaune ba ta ko kunyan suwa ne ba ta ko kunyan suwa ne da tana da makangari ne da tana da makangari ne da lamaru da bai mace ba dubi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi har cikin wani da shi bai haifa ta matsayin shi bai kai ga abin da yake abin da ke ta taho ta dauki sarki ya dauki sarki mai hawa da dubun dawaki eh. ga dubun matsara a daki inda ma tafi ƙara auki eh. ba ta bar marar ko ba kowa ma tana dauka mm. sai ai ta buge shago ma eh, ta kira sama ta ci ta dau eh. ta buge shago ya fado karkashin eh. kasa in ta kurdo bata bar sari da kurkudo ba in ta zo an daina yawo ko da koshi ko da yunwa walai akil Allahu nasran idza ja ajalu amma mutuwa ba ta zama darasi ga mutanen yanzu wallahi mutuwa ba ta darasi kuma wallahi mutuwa darasi ne manzala ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirata ce da na hana ku ziyarar makabarta amma yanzu ku je zai tunasar da ku mutuwa in kaga wanda ke ciki shi ma mai wayo ne kaman ka shi ma mai dabara ne kaman ka shi ma mai son duniya ne kaman ka shi ma mai son iyalansa ne kaman ka amma dole da tasa ta ya baro to kai ma haka ne Allah ka tsare mu Allah ka wa mu na'am zala yana yawo cikin dare eh fa'iza huwa bi abubakar sai gashi abi ta gidan abubakar sai ya ji yana karatu yana sallar nafila amma ya fidu min sautihi muryan sai yayi kasa sosai sosai yace sa'annan wa marradi umar sai bi ta gidan umar shi ma sai ji umar shi ma yana sallar nafila da daddare amma huwa rafi'an sauta shi umar ya daga sautinsa ya daga sautinsa ana ji jiharan shikenan mashtama ijtama'a inda nabi sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye abubakar ya zo umar ya zo suka zo wajen manzon Allah dama in gari yawa suka zo su tashi a wurinsa da suka taru sai manzon Allah ya ce wa abubakar ya ababakar jiya na wuce ka kana sallah amma na ji sautinka kaɗan-kaɗan kake yi eh sautin sautinka kaɗan ne ba ka ɗaga ba sai yau abubakar ce masa ya rasu lalla, na sauti na duk da kaɗan ɗin ne amma na jiyar da wadda nake ganawa da shi shi ne wa kenan Allah sautin nawa kaɗan ne amma na jiyar da wadda nake ganawa da shi shi ne wane ne Allah sai ce wa Umar ce Umar kai ma na wuce ta wurinka na ji kana karatun sallah na nafila da daddare amma ka daga sautinka sosai sai umar ya ce ya rasulallah eh na yi haka ne don in farkar da wanda yake bacci in kuma kori shedan da daga muryata wato daga muryan a cikin iyalansa don su ji karatunsa su masu tashi su yi fila don kuma ya kori shedan da zai saka masa wasu wasi kasan in kana karatu Eh. tuna wasu abubuwa ta shi dai maka sauki za ka damu saukin shedan zuciyanka na bakinka na bayyanawa ka na ji abin da ɗinka na ɗauka ya ce dalili haka sai maza Allah ce to ya ce umar abubakar kaɗan daga sautinka kaɗan kai kuma umar kenan ka sauke naka kaɗan ka ji manzon Allah ko gane ba ne hmm. kai abubakar da ka rage sautin ka ya zama tun ɗinsa ya zama berilo hmm. to kaɗan yi rezin ɗinsa up kaɗan yi rezin ɗinsa up dan ɗaga shi kaɗan kai kuma umar lower your voice kaɗan rage ka kaɗan ko gane ba ne to don allah nan me yake karantar da mu shine dama muke son tambaye ku ina so in ji fa'intan ku ban ga wani ya daga hannu ba to kai wato ya zama moderate very good kuma karkiyarwa la ifrata wala tafrita eh wani akwai wani mai karin ya da su ilimi yana duba aiwatarwa yana eh. wannan kayi kokari amma dai ba shi nake tunani ba wani abinda kawai anan za mu fahimta a wannan to ya yi dinda faɗin Allah sarki wala ta jahar bi salatika wala tuqafit biha wa batabi bayna dhalika sabila haji wallahi in ka samu abinda manzo Allah ya faɗa ko ya aikata hmm. sai ka samu tibiyanan ne hmm. likitabillah wa anzalna wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas duk wanda kaje ci wai wannan hadisi ya saba ma aya wallahi jahili ne hadisin manzon Allah ba sa saba ma ayoyin Qur'ani ba sa saba sai sa duk abin da manzon Allah ya faɗa in ka bi Qur'ani ka same shi duk abin da Allah ya faɗa in ka zo sunnan manzon Allah za ka same shi sai sa Allah suna suke cewa muna bin Qur'ani da hadisi ne muna jin qur'ani da hadisi wanda yace bai da hadisi ba wannan kafiri ne ba ma magana sa ba musulmi bane kafiri ne kar ma ka bata lokacin kawai kafiri ne yawa shi ya yadda ya fassara qur'ani ko amma bai da manzo Allah kuma ya fassara qur'ani ba ko ai maganar kenan tunda ai sunna ai fassaran qur'ani ne to kai ka da ka fassara qur'ani da yaran amma manzo Allah kuma kare ya fassara ko da yazo ya jefa mutane ne kawai ya tafi Kafiri. dan ne ta tsine ko ba gaba ne haka ya nufi wato manzo Allah da yazo kawai sai jefa mana sai tafi a ko ba wani bayanin da ya yi. amma kai a matsayin ka na kudugun jahili ka samu ka fassara da yaran kai mutane yani amma manzo Allah shi bai bayani ba ko in an ce manzo Allah ya ce ka ce a kala katare hmm. Allah ka tsare wala ta jihar bi salatika ai bi qira'atika hmm. haka ta mazala karka daga sautinka da karatunka kuma wala kafir bi karka boye bai baina zalika sabila moderate tsaka tsaki baka daga sama ba baka kuma yi a zuciya ba hmm. to wannan shine irin karatun da ake so mutane su rika yi to idan haka ne kenan za mu istinbadi a nan ah. idan muka zo sallah mu rage spika kar mu daga mu cutar da wasu ba kuma za mu yi a ɓoye ba yadda na ciki ba za su buɗe ba sai mu buɗe sufikan ciki endo speakers outdoor speaker ba switch up switch up sai a kashe su haka ne ko ba ka bane abin da ya kamata ne kenan su na ciki mu kunna su na waje mu kashe sallan nafila ne ta tarawih a Hajji ne a zahar ne la'asar ne don mu daina tashwishi ma ‘yan uwanmu don akwai masu haƙƙi yanzu wanda bai son yi tahajjudi ko bai son na nafila ka hana shi bacci ka cutar da shi mm, ba farilla ne ka ce dole sai yayi ba mm. ta yi kuma wani ma a gidansa zai yi ya ma filada ya filada kai a gidanka ya fi kilasi, to in zai a gidanka a gidansa ka hana shi ba karatun ku na sika yana jan nasa ya kasa samun nutsuwa kun cutar ga mata wadda aka an fi son masu yi sallan nafila a ɗakinsu mazala ce kai ta yi a gidanta a ɗakinta ya fita ma ta yi a zauren ƙofar gida ta yi a zauren ƙofar gida ma ya fita a masallaci a wurin Allah to me kace aka samu irin wannan tana a ɗakin gidanta kuma su yi ka kazo kana ta shuwishinta kana da sabit ɗinta ka cutar ko baka cutar ba akwai kuma ta irin kasan muna koma da ba musulmi ba kashirai su ba sallan da su yi ba amma a dokan kasa da adanci na nana suna da ba su yi bacci ko ba su da shi durikin suna abubakar da ya ba da shi a makka kamar su yi jira suna na fila akwai wani bawan allah kashiri ne bai ma musulunta ba ana ce masa ibn dagina ibn daginata addakina ai eh, manzala ya fita ai abubakar ya fita zai yi hijira zai tafi sham ethiopia a lokacin hmm. lokacin an matsawa musulmai a makka hmm. da dai fita da yadda jahe gan sai ce ga tsaya sai ce abubakar ina da ka je ce zan yi hijira me yasa yace kun matsa mana kun hana mu addini kun hana mu sallah sai ce ina ai ba irin ka ne da hijira ya tafi makka ya bar makka ba irin ku bane sai dai ordinary people kai da kake taimakon gajiyayyu a makka kake kwato ma waɗanda aka zalunce su haƙƙinsu kake taimaka ma wadda ba su da shi kuma ka tafi ka bar mu a maka hana ka addini mu koma zan nema maka jiwar ka san jiwar shine ne a'a ba yanci ba eh. a'a a'a jiwar shine a yadda yake a zamanin jahiliya kai dinan kace ka tsara wannan hmm. kar a taba shi hmm. to ba mai taba shi a matsayin ka na dan kasa na dan gari hmm. kai a musulunci ma haka ne ko in musulunci musulmi ya bada zimma ma wani ba wanda sai taba shi yanzu ana rikicin addini in kace ga wani wanda ba musulmi ba ka ba shi mafaka Eh? saboda kai kana ganin ba ne bane yana son zaman lafiya to haramu ne kowane musulmi ya taba shi mm. in ka bashi mafaka a gidanka ba kai ba da ummu hani ba mm. ta ba da mawani hijira alimi abi bai ce zai kashe shi kafiri ne mm. lokacin da kai fata umma kai ta je ka ga manzo Allah sai manzo Allah ce karka taba shi ɗaya daga cikinmu yana iya ba da mafaka ma kowa an gane wannan za ka ce mu je don nema maka mafaka ya je za mu shirkan makka ya tara su ya ce to ga abubakar zai hijira saboda an hana shi addini shi an hana shi sallah bai kuma dace a ce irin abubakar ne saboda wani sabon addininsa da ya zo da shi a bar shi bar garin nan ba saboda amfani da muke da shi yana taimakon wanda aka zalunce su yana taimakon gajiyayyu yana taimakon madara ya dinga faɗa sai suka ce mun ba shi mafaka a ƙarƙashin ka. amma ga sharuɗa hmm. sharuɗan suka ce shi ne ya yi sallah a gidansa ba zai zo waje yi ba hmm. ba kuma dai daga sauti da karatunsa ba hmm. ya hana su bacci hmm. ibn dagina ya gaya wa manzon Allah manzon Allah ce ya yarda a yi abubakar ce ya yarda shi ke abubakar ya dawo da kayansa ya zauna cikin makka yana zama yana zama wani lokaci ko abubakar sai dan kamar masallaci a kofar gidansa sai ya zo yana sallah da mata da yara har turereniya suke ana kallonsa so da san sallah ba lokacin ba kuwa yake ba wanda ya sai sallah ma a waje sai irin su abubakar da mata da maza har turereniya suke yi ana ganin yadda ake sallah yadda abubakar ke sallah da mashirkan maka suka kai suka suka samu ibn dagina suka ce masa to mutumin ka ya saba alƙawari yana so ya ja matanmu da mu a cikin sabon addininsa su musulunta kenan ko ya zo yana yi a waje to ka je ka gaya masa ya cika alƙawarin da ya yi ya koma ya sallansa a ɗaki kuma kar ya bayyana karatunsa in ya yarda da wannan ke nan aka zo a gaya abubakar ya gaya abubakar sai je gaya manzon Allah sai ya gaya manzon Allah sai manzon Allah ce masa to wannan mafaka da suka baka ka watsar musu ka nemi mafakan Allah da manzonsa kai abubakar daga Allah da manzonsa za su baka mafaka ka yi watsi da mafaka na wane ne na mashirkan makka ba daɗe ba sai aka ce su yi hijira dama maza Allah ya ga sai ce ina fata ubangiji na dai wani umarni mu yi hijira mu bar wannan garin da ake hana musalla sallah shi ke sai suka tafi to a nan, muhallin shaida a wannan kisa da na kawo muku shine kafiran makka suka ce ba sa son abubakar ya ɗaga muryarsa don kada ya hana su bacci to akwai ruwayar da ta zo maza Allah ce masa abubakar suna da haƙƙin su yi bacci ka sassauta muryarka suna da haƙƙin su yi bacci ka sassauta to kenan ya nuna mu ma idan muna tare da wanda ba musulmai ba suna da haƙƙin su yi bacci amma in ka sa su fiƙa sha biyun dare karfe ɗayan dare ka cutar sai za kullum nake ce muku in dai har iyalan area masallaci suna ji ba bukatan a sa na sama ta ba ku zo wani jarraba da aka mana yanzu subhanallah sallar tahajjud din nan da ake cikin dare kun san yawan mutane da suke zuwa masallacin ne yafi na juma'a to yaya kai haka sallar nan fana fila ce kuma kai a gidanka ma ya fi. wayi irin wannan cika wadda in an sa na sirika da cikin masallaci wasu ba sa ji a ba na sani ba kai kwa na na yi bincike to me ya faru haka me yasa me kuke ganin me haka what is the cost? what is the a a'a ba za mu ce riye bane a'a ba riye bane riye waye da ya gani zai ce ba riye bane ni dai akwai abin da nake zato ban sani ko san ku daidai daidai wani lokacin matasa ba a yi bacci ba to mun ji naka wani kuma malam da kai za ka yi gani ake wani irin cikowa yawwa that's right that's right daidai ne wannan wala ne ma shine tunanina abin da yake kawo mutane shine addu'a mutane suna da bukatu da yawa ko gane ba ne bukatu kala-kala a cikin al'umma yanzu wani jarinsa ya kare ko gane ba ne wani ɗiyarsa yana sai aurar da ita ba kudin aure da ita wani kuma shi yake sanya aure ba kudin aure wani ya gama makaranta babu aiki wani ya aiki ba gratuity ba fansho ba salari duniya ta masa daurin has gaba kulli baya kulli so saboda waɗannan damuwoyi to yanzu mutane ba su yi amfani da cikin ramadana saboda juriskan daren lailatul kadari, saboda ana da iman cewa lailatul kadari duk abin da ka roƙa insha Allah Allah dai baka to yana ganin in a gidansa ne zai yi ba zai samu kare karfin gwiwar da har ya yi sallar nafila ya iske daren lailatul kadari. ta yi ma wajen addu'a din ma bai ma da ake addu'a din ba ko gane bane to shi yasa mutane suke rububin zuwa masallaci saboda an gama ai wajen alqanut din nan ana addu'o'i kala kala na arziki ne na zaman lafiya ne na me na ko me ake to ne wannan shine nake ganin yasa mutane suke irin wannan cinkoso din ni ba iya tunani na amma ba ya ko maganar riya ko riya ma ba ta taso ai ba maganar riya cikin nan wannan shine to in ko haka ne eh abu ne mai kyau ai abu ne mai kyau abu ne mai kyau ka yi addu'a ku taru ku yi addu'a bukatar ka ta biya wani abu ne mai kyau to amma a duda haka mu ba son mu cutar da wasu amma bisa da ruran wannan cewa indos dikas na ba su isar na cikin masallaci sai sa waɗanda suke can bakin titi ake dudewa don ya ishe musu to muna sanar da mutanen anguwa ala su yi haƙuri su mana uzuri 'yan kwana kaɗan ne ya wuce kamar da kuka sani kafin zuwa ramadana ko azhar ko al'asar ai muna kashewa muna kashewa saboda iya waɗanda suke masallaci ne kawai kuma suna ji kai ko su rika an kyauta wuta ma ni na daga murya na ma na suna ji saboda kan mutanen anguwa da wadda su rika take kai da Allah ku yi hakuri idan akwai cutarwa ba da son mu bane dalili uzuri shine waɗansu suna yawa har can bakin titi har bakin can idan ba an sa su rika ba za su san liman yayi ruku'i ba wasu ba san yayi sujjada ba to wannan shine amma insha Allah nan da kwana biyar ayo saura kwana biyar ko kwana hudu Ramadana zai wuce yayi hakuri wato wannan shine eh, eh na'am eh karin fadakarwa ya kamata jama'a su sani su sani dala ku saura malam sagir na dan wani da ya ce ya kamata jama'a su sani na abinda Allah ya fi so abinda Allah ya fi so abinda ya maka akan akan abinda na fila wannan na faɗa jiya ma na faɗa gaskiya ne tun sallan juma'a ya fi kafin da ake sallan juma'a ya fi musamman sallan juma'a din nan manzo Allah ya faɗi hukuncin wadda sallan juma'a uku ta tsere masa za a yi kidan ya cikin menene munafukai har ma lokacin lokacin da ce yayi niyya a ta da a yi kiran sallah ta da ikama ya wakilta wani ya jagoranci juma shi ya bi gidajen duk wanda ba su wannan juma ya kona musu a gidansu amma daga yaran mu yanzu suke zuwa tahajjud din nan wala ran juma ma su ma ba zuwa juma din wasu ba sa zuwa wala wasu ba sa zuwa amma tahajjud din haka baya wuce su wasu ma an shaye shaye ne amma daga suna an ga mu daga suna zuwa daga angoni daban nan to ku ji tsoron Allah juma'a din nan ta fi sallan tahajjudi muhimmanci saboda ita farilla ne Wai idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah wa zarul bai'a hatta kasuwanci ma aka ce a bari a tafi wajen abin nan saboda kan nan musamman ran juma'a din nan da a zo a yi hudubobi masu amfani a faɗakar da mutane masallacin mu na ya zama kamar wata jami'a ce ana karantar da mutane abubuwan da da kuɗin ka ma ba za ka same shi ba amma zai ga wasu ma ya ga wai har lokacin da liman dai zo sai ga masallacin jama'a bai tare ba sai can a very late sai ga zo da dan abunsa ya shimfida bai san mai aka faɗa wa duban ba hir yayi ya tafi ga manzo Allah larazan da ya faɗa cewa wanda ya zo na farko kamar ya sadaka da rakumi na biyu kamar saniya na uku kamar rago na hudu kamar kaza na biyar kamar koyi duk gashi nan amma duk mutane sun yi banza da wannan kullum an faɗakar ku zo da wuri ku zo da wuri ku zo da wuri mu ba za mu ce ku zama kirista duk ranar juma'a kar ku je wajen aiki kar ku je wajen kasuwanci ba domin musulunci bai ce lalle ranar juma'a eh, kar ka je wajen aiki kar ka je kasuwanci bai faɗa ka ba amma dai Allah kaddare lokacin sallar juma'a kan lokacin hudu ba ka zo da wuri mana ka samu wannan lada kai ma ka samu wannan lada kar kai asara amma mutane ba su jin wa'azi Allah ya sauwaka so na go ahead game da yadda ake turuwa wajen zuwa wajen sallar tahajjudi eh eh to ina bukatan a yi nasiha wa matasa musamman wanda dama ba sa son yin sallah to kafin nan ban gama da wannan dan bayanin da nake so in yi ba kafin matasa din abin da ke da alaka da wannan shine wasu masallatayya a wasu garuruwa da wasu anguwanni la'alla na san wannan abin zai kai musu shine akwai waɗansu malamai suka ɗauki abin kamar wata al'ada shine duk after eh, tahajjud ko kuma before tahajjud din ma kaman an samu dan wani raka'a hudu ana hutawa sai a tashi ai tawazi ai tawazi asfika kuma wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane idan an dauke shi a matsayin sunna ba daidai bane amma idan akwai wata matsala mai muhimmanci wanda aka ce bari amfani da wannan dama saboda ga mutane sun taru ana su aisar musu da sako sometimes hakan nan wannan babu laifi amma abu ya zama regularly constantly kullum to bidiya da ta shiga don mazala bai haka ba an gane wannan a fahimce ni ba amma occasionally wani lokaci idan an yi haka don wata matsala don a faɗakar da mutane saboda mutane sun watse ba za su ji ba aka yi amfani da wannan dama labasa amma kada zan tawai kullum sai an yi wa'azi wannan ba sunna ba ne gaskiya ba sunna ba ne wannan shi ne gaskiyar magana waɗanda suke haka nan su yi ƙoƙari su gyara yawa amma yanzu kamar mu misali a ce ko rana ta ƙarshe eh, da za a yi ta hajjiri misali ana ga kamar cewa 29 ko ran 28 muka ware wata rana muka ce to ku masu sallan eh, ta hajjiri muna sanar da ku za mu tsaye da juma'a an idi kai da karfe kaza da lokaci kaza ku zo muka sanar da su wani announcement din babu laifi announcement kowane lokaci ana iya yin sa amma in dai wa'azi ne da karantarwa ba kowane lokaci bane wani shine gaskiyar magana an fahimci wannan yawa kace yara masu matasa masu sallah iya ramadana eh akwai su suke cika masallacin to eh, matasan mu ku ji tsoron Allah ya za a ce wasu cikin ramadana kawai za ku yi ibada kuna da tabbas za ku kai baɗi ne na ramadan na baɗi kuma ma malamai fa sun tafi cewa wanda yake yin sallah yake barin wata fa kafiri ne ya gaba da kusan haka kafiri ne yawwa in dai yana yin sallah wata ya sa mata kai ya ƙi to wannan ba musulmi ba ne. domin muhimmancin sallah ga mumini ba zai iya barin ko ɗaya ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wallazina hum li furujihim hafizun ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum غير ملون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون sai ce kuma wallazina hum ala salawatihim yuhafizun to sai kashe su wanda suke kiyaye sallah daga kiyaye sallah kuma shine ba tsallakata. babu kai wata ka bar wata a ce sai ramadan ya zo tukuna rika sallah da kai cikin jama'a kai ba mumini bane yawa Allah ya tsare mu Allah ya sa matasan mu sun ji time bismillah go ahead ah, farko ne ba Allah ya aiko da turaman zannuwa na'am guda biyar guda biyar guda Allah ya saka masa na na ba Allah ya buɗa masa kasuwanci na marayu na marayu Allah ya buɗa masa amin amin yadda ya sutura ma marayu Allah ya masa sutura eh la masa sutura na wani kuma da kaduna wasu daga kaduna tun daga kaduna kai kun ji tun daga kaduna where is bauchi people ina mutanen bauchi daga kaduna daga kaduna where are you kwanakin ba wa shi a an ji kunya sai ka ga wani ka tana dan abokin ka na wannan wanka da ke Amerika din nan shine lokacin da ke Amerika ma ba in aka nemi taimako a nan wala daga sai ka ga ya ce a bada account ya turo dan hana mutum abokin na kuke in kuka ce ba ku da shi kuma wallahi ƙarya ne Allah zai jarrabe ku wallahi kuka ce ba ku da ina yan kasuwar mu suke wallahi ku ji tsoron Allah ayoyi da yawa a cikin Qur'ani sun yi maganar marayu sun yi magana kan marayu amma ce mutumin kaduna ne zai aiko da atamfa a tsage da marayu ku mutanen bauchi ba ku ba marayu ko ku yayan ku ne kada ku sa musu tura ko waɗanda ubannin su mutu kan ba ruwan ku ko mazala ce ana wa katilil yatimi ka hataini ya nuna kusancinsa da wanda yake ci da maraya yake sutatar da shi Allah ku ji tsoron Allah eh mun yadda ana dan fama da talauci ga ma ai ba dukkanmu ne muka zama haka ba wani suka suna da shi to waɗanda suke da shi dinan ku ji tsoron Allah amma wanda ba da shi baya da dai ba za ka ba da babu ba kana da uzuri ha wurin Allah Allah ya sani Allah ya sani amma wanda yake da shi ba yau in kai ka mutu ƴaƴanka suka zama marayu ba za ka so ba bayan ka samu mai satar da su ba mai ciyar da su ai da ka so ba wanda dai so bayan sai to zarta ba wanda dai so yawwa ai ku ji tsoron Allah ku yi kokari ku bayar a basu wannan shine Allah ya saka masa lokaci ya cika ko to yana ga eh, sai gobe amma kafin nan kamar da muka sanar ranar juma'a insha Allah juma'a mai zuwa ranar da za mu dakatar da wannan karatu za mu dakatar fa ba daure ƙur'ani ba kun ji dan bayan sallah kowace ranar juma'a alarama yana ja mana muna tafsiri a nadirin ran tsawon shekara Suru a daya muna yi to bayan sallah ma za mu ci gaba an gane wannan za mu dakatar ne mu huta mai hutun sallah sai mu dawo in ce an ji ranar asabar in Allah ya kai mu da karfe tara muna gayyatan ku wajen filin idin mu na gen village za a je a share shi za a je a share shi kuma alhamdulillah malam yawo Allah ya saka musu alheri sun tura wasu ɗaliban nan sun je sun samu darakto ko manaja na basefa manajan wane manajin daraktonsu kun san kowane shekara suka zo su ture mana da share mana gurin Allah ya saka musu alheri Allah ya biya su aljanna to bana ma sun yi alkawari da su zo su share to suka share mu kuma dan guntun-guntun kashin da almajirai suke yi da dan share-share sai ka zo da manjagara da cebur da wilbaro sai mu ɗebe wurin sa ƙasa kuma mu saka an gane sannan masu ba da jita-jita ba za mu yi sallah a gurin ba wannan duk ƙarya ne ba wadda ya taɓa faɗan wannan ba wadda ya taɓa faɗa maƙiya ne 'yan bidi'a waɗanda suke baƙin ciki irin taruwar da ake a wurin bakin ciki yake kona su to sai mu ce mutu bi gaizikum eh wa raddallahu alladhina kafaru bi gaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital en bid'a ku mutu da bakin cikin ku wallahi wannan guri ba wanda ya sayana musallan juma'a ai bi a wallahi babu wallahi babu ah, wallahi babu wallahi babu wallahi babu ai na ba ku na ga muku abin da ya faru lokacin da muka zo da mai sallan juma'a a wannan masallaci wasu makiya miyaku suka ce ba da mai yi ba a kansa aka kai mu aka damu da 'yan fashi kwana goma sha ɗaya aka tare mu wasu su aka buge su wasu su aka fasa musu kai wasu aka gurɗa musu hannu duk an yi wannan to yau waɗanda suka yi wannan abun billahi lazi la ilaha illa huwa majoritinsu sun mutu na farko police commissioner din da ya da order din hamzat ya mutu waye sara ɗin da ya dpl aka amfani da shi ya mutu sarkin da ya hatsa aka haka ya mutu malaman da suka goyi ba haka duk sun mutu ga kuma juma'an ana yin ta a dutsen tanshi sun tafi sun bari sun je Allah ya tambaye su don me suka hana juma'a suka hana sallah billahi lalzi la ilaha illa da yaqinin wannan masallacin idin mu nan duk wadda ya hana shi ma zai mutu kuma a yi. wallahi zai mutu kuma a yi a bayan ransa kuma ba yadda zai yi me yasa muke da wannan yaqini Allah ne yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إيه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون سيدخلون جهنم داخرين kun ga saboda ya tsoma ko ya kwata sika wajen wajen wajen sake ruwa ara'aita kalla innal insana la yaqge to ara'ahu istaghni inna ila rabbika ruj'i ara'aita alladhi yanhi أبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوي أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا كلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو فليدعو نادية فندعوا سندعو الزبانية كلا كلا إيه، كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب kai kai kaji kaji jan kunnan da Allah yake maka kalla kai kalla kai kalla kai in kunne ya ji kala ya yi ya yi ya yi an tashi an rufe an rufe mana kai kuwa ai an rufe a kuma ha